godiya tabbata ga Allah tabaraka ta'ala da ya umarni da ayi adalci ga wanda ake shugabanta da kuma wanda yake shugabantar mutane ina shaidawa babu abuntawa da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai tabaraka wa ta'ala kuma annan Muhammadu sallallahu alaihi bawansa ne kuma manzansa ne zababbansa ne ya kuma isar da manzanci shine wato mai kira zuwa ga shirya mai kira zuwa ga daidaita ainihin wato tsakanin mutane da adalci kuma shine abin koyi sallallahu alaihi wasallam yan uwana musulmi bayan haka ku ji tsoron Allah musulmi ku tuba zuwa ga Allah musulmi ku rinka lura da abubuwan da suke gudana a gefen ku musulmi Allah ya ba ku tunani ya ba ku hankali ya ba ku sani ya kamata don ku lura da abin da ke gudana a tsakaninku da abin da wasu suke muku kar ku manta wannan rayuwar duniya an gina ta ne akan gwagwarmaya ɗauki ba daɗi tsakanin ƙarya da gaskiya haka za a yi ta har a mutu gaba daya ana yi wa musulunci zago zagon ƙasa ta hanyoyi da dama wasu abubuwan ka zauna a duniya baka da aiki sai dai ka ci ka sha ka saka riga mai kyau ka yi katon ciki ka gina babban gida ka auri jar mata ba ruwanka da abin da ke gudana dangane da addininka da al'ummarka da shari'arka Maƙiya Allah suna ta ƙulla mana suna ta ƙullawa sun ƙi su yi bacci don su hana mu kwanciyar hankali su hana mu nutsuwa amma kai mulki ya rufe maka ido baka da tunani sarauta ta rufe maka ido baka da hankali dukiya ta mamaye maka tunaninka ga gabaki daya baka da nutsuwa sai ka rabu da wannan abin ka zo ka yi tunani ana mana illa ba kaɗan ba a ma'aikatun gwamnati sai mai hankali yake ganewa a harkar kasuwanci sai mai tunani yake ganewa a harkar zamantakewa sai wanda yake bincike yake ganewa a harkar ilimi da yadda za a ilmantar da 'ya'yanmu gobe su zama su ne wasu a ƙasa ana mana illa amma mun yi bacci muna kwance kuma ya ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta ya kuma an dinikum in ba bara su gushe ba za su ta yaƙar ku sai sun raba ku da addinin ku zaman lafiya shine ku fita daga musuluncin sai su samu kwanci hankali sun gama da ku kenan duniya ta canja tunani ya canja motsi ya canja kar ka ɗauka kawai zuwan ka masallaci kai sallah kai zikiri ka rike sarbinka kai azumin litinin alhamis shikenan ka gama akwai ayyuka akan ka wallahi duk wanda aka bashi ofishi na gwamnati wallahi Allah yana bin sa bashi duk wanda ya zama mai hali attajiri wallahi Allah yana bin sa bashi duk wanda ya zama mai mulki mai sarauta wallahi Allah yana bin sa bashi ko a gaya ma ko ba a gaya maka ba ka je ka bincika akwai nauyi a kanka dukan ya yi yawa masifar ta isa bala'in ya isa ku rinka lura da abin da ke gudana tsakaninku musulunci ya umarce ku da ku rinka yin adalci a tsakaninku in za ku yi hukunci da adalci ne fasan mai da ƙasai suka tsaya tsabar adalcin ubangiji shine sama ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai ta tsaya haka ƙasa kar ka ɗauka wasu filoli ne aka sa wasu rodi rodi da ƙarafuna ba abin da ya tokare su tsabar adalci da iya mulkin Allah shine ya riƙe wannan saman wata ta ƙi ta faɗo kan wata don kar ta zalunce ta shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace ku yi wa mutane hukunci da adalci Allah yana muku wa'azi kuma Allah mai ji ne ko mai gani in an ce tarka da kake jagoranci a siyasarka a kasuwarka a duk inda kake jagoranci. to fa wannan shine ke nuna mana siyasa ta musulunci za ta faru ne sai bayan shekara ba wa jikokinmu da tattaɓa kunnenmu bala'i mun kwanta kabari kuma ana kai mana ainihin wato kamashu a cikin abubuwan da muka shuka kar ka yi abin da za ka cutar da ɗanka kada ka yi abin da in jikanka ya zo zai cutu kada ka zo a mulkinka a jagorancinka a kawo tsarin da zai zamanto kofa ce ta cutar da musulunci da musulmai ka yi tunani ka yi wa kanka adalci ka saurari gaskiya Allah ya baka ikon aiki da ita wannan shine siyasa ta adalci da shugabanci na kwarai manzo Allah sallallahu yana faɗa hadisin samura ka bayar da amana ga wanda ya baka amana wallahi duk wanda aka zabe shi ko da ƙuri'a ko aka ce shine ko an yi layi ko ba a yi layi ba in dai an zaɓe shi to wallahi akwai nauyin al'umma a kansa kuma malamai ku ji tsoron Allah ku gaya wa shugabanni gaskiya ku tsoratar da su Allah ku taimake su a gaya musu gaskiya a taimaka musu saboda su yi ƙoƙarin ɗabbaka gaskiyar kafin su sauka daga wannan kujeru su zo suna tsine muku albarka su ce kun zalunce su ba ku gaya musu gaskiya ba amma wallahi shugabanci masifa ne shugabanci wallahi nauyi ne bala'i ne matukar mutum bai sauke abin Allah ya dora masa ba manzo Allah ce ka bayar da amana ga duk wanda ya baka amana lalle mu kam gaba ɗaya rayukan mu da addinin mu da ainihin kasuwancin mu da mu da kadarorinmu duk amana ne a hannun shugabanninmu don su suke da soja su suke da ɗan sanda su suke ba da umarni su ce a yi kokar a yi so dole su kiyaye mana waɗannan abubuwa amanarmu ne a hannunsu ga baki ɗaya sannan ya ce kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka inda wani zai ha'ince kai ka rama masa da ha'inci wani hadisi imamu ahmad ne ya ruwaito shi sauran malamai na ainihin kutubu a sunna kamar yadda ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi yana faɗa cewa wallahi sai ku bayar da haƙƙi ga waɗanda kuke shugabanta wallahi ku bayar da nauyi ku bayar da haƙƙi ga waɗanda kuke shugabanta don ku ranar tashin alkiyama akwai ranar biyan bashi in baka biya a nan ba wallahi a kiyama za ka biya ranar da za a kawo maka akuya mai ƙaho da wacce ba ta da ƙaho da tinkiya da rago ragon da ya bugi tinkiya saboda ba ta da ƙaho wallahi sai an rama sai ta rama tauren da ya bugi akuya saboda akuyar ba ta da ƙaho wallahi sai Allah ya rama sai ya sa su rama in tsuntsu ya ciki tsuntsu idan dabba ta taba dabba in zaki ya taba dan uwansa ko ya taba karamar dabba wallahi sai an rama ran tashi kiyama abinda za a fara yi kenan idan an rama a gaban kowa da kowa sai Allah ya ce kunu turaba ku zama turbaya duk ku zama ƙasa dabbobi an gama da su an yi musu isabi su ba magana aljanna ko wuta ni da kai mu ne muka shiga uku wallahi sai kuma a zo a kafa sikelai sai kuma a zo a fara maganar hisabin ni da kai a kan abin da kai min da abin da ne maka ya Allah ka raba mu da mutuwa da hakkin mutane ya Allah ya ubangiji kada ka ɗauki rawukan mu face sai mun biya duk hakkin da yake kan mu ya Allah Allah kai mana wannan arziki Allah kai mana wannan alfarma ubangiji ya Allah ya Allah ya Allah ka taimake mu ka ba mu ikon sauke nauyi a duk abin da ka ɗora mana to sai an yi wannan ranar tashi alƙiyama don haka sai ya zamanto wajibi ne ya ku yan wana ku sani yana da cikin abubuwa na larura ga shugabanni da suke jagorantar mutane su kula da abubuwa kamar haka wannan huduban kacab gaba ɗaya an yi ta ne akan kula da amana ta shugabanci da kiyayewa hakki amma a yi haƙuri kullum ita gaskiya ba ta da daɗi daci ne da ita kullum ita gaskiya ɗaci ne da ita ba ta da daɗin ji amma a yi haƙuri a karɓe ta haka wannan shine gata ɗin kuma wannan shine wato samun nasara a cikin dukkan jagorancin mutum duk wanda ya zama yana mulkar mutane ko yana shugabantar mutane sai ya wayi gari ba wanda yake gaya masa gaskiya to wallahi mutanen sun ha'ince shi kuma sun cuce shi kuma sun ci amanarsa ba za su gaya maka gaskiya ba amma za su zo su karɓi kuɗin kayi ba za su gaya maka gaskiya ba amma za su zo su yi maka dabara su karɓe wani abu a wajen ka to ka gani sun gyara maka duniyarka amma sun lalata maka lahirarka so ya kamata mu sani cewa wajibi ne duk wanda Allah ya ɗora masa nauyi kowaye da shi nake duk wanda yake shugaba ne kowaye to ya sani akwai wajibci na kulawa da rayuwar al'ummarsa a kiyaye musu musuluncinsu a tsare musu addininsu a kiyaye su daga dukkan 'yan ta'adda albaghin da almuharibin wannan malam yana na a rubuce sama da shekara dubu malamai su rubuta yana daga cikin nauyin shugaba akan kowane kowace al'umma da yake shugabanta to kada ya bari a yi mata ta'addanci to mu yau a najeriya ana yi mana ta'addanci a cikin gidajenmu ana yi mana ta'addanci a kasuwanninmu a hanyoyinmu ba mu da aminci a hanyoyinmu za a zo a tsare ka da uniform na 'yan sanda da soja da komai gashi nan kaga kamar jami'in tsaro ne amma wallahi ba shi bane na boge ne ya maka shegen duka ya karbi kudinka idan kwanan ka ya kare ma ya kashe ka ba mu da aminci musamman mu yanzu a nan arewa ana ta ta'addanci ana ta kashe mutane jinin mutane tun da aka yi a tarihi dai ba a yi taɓa yin lokaci da ake ta zubar da jinin mutane wallahi ko lokacin mai tatsi ne wallahi ba a yi irin wannan lokacin ba zubar da jini ko jiya da daddare na a garin batsari an kashe wajen mutum kusan goma sha takwas ko ashirin haka kwar an kuma kaɗa kan wasu an yi daji da su wani ƙauye an je an kwashi mutum ɗari a kaduna an je an ɗebi mutum ɗari yaran makaranta a kaduna an yi a kaza a zari an yi kaza a sokoto an yi kaza a kebbi an yi kaza a yobe an yi kaza a ina ne an yi kaza a nan kano ma shekaran jan anan mariri an je an shiga gidan wani da daddare da makamai da bindigogi aka taɓa rin wuta aka ɗauke shi aka tafi da shi da nan uwansa wataƙila yaran mu ɗaya wataƙila kalan mu ɗaya wataƙila garin mu ɗaya wataƙila kaza abin da ya fi komai abin da ya fi komai ya fi komai abin tausayi bakin ciki shine za a zo a yi da da ɗan uwanka shi za a haɗa baki da shi a me a kashe ka ko a sace ka wani mutum fa matarsa shi ta haihu ranar da ta haihu kwana ɗaya kwana biyu aka shigo wa wura aka sace uwar aka tafi aka bar jaririn aka sace uwar saboda yana da wani abu da zai bayar alhali ba su sani ba abincin da zai ci ma bai da shi yaro ya sha kuka ya gaji ya ɗauki jaririn ya nufi dajin da ake tsammanin ana wani abu ya ce a nuna masa kuma aka samu mai nuna masa wurin ya je tarar da su masu aikin ya ce ina shugabanku ce gani ya ce ga wannan jaririn na dawo ku da shi don Allah ku haɗa shi da uwarsa ku ɗauke su gaba ɗaya ni kuma gani na kawo kaina duk abin da za ku yi mun kurin ku yi mun gani nan ya zauna ya kai kanshi su yake magana ya ce za ka yi mamakin wannan abin da wa aka yi ku ya ce eh. yana zuwa yana bincika masa yana masa bayani yana ce mai kaza sai gashi daga cikin waɗanda suka yi ɗin akwai danginsa ko ƙanin matar ko ɗan matar ko ɗan ko ƙaninsa shi ya ba da in yadda za a yi a zo a yi wannan abin saboda a samu kuɗi mun sha faɗa muna maimaita wannan abin da kuke gani kar ku ɗauka wai wannan mutanen da suke cikin dajin su su kaɗai suke wallahi ba su kaɗai ba ne haddan mu a ciki shi yasa kawai in an zo wa'azi mu gyara halin mu tunda kuɗi muke so to za a samu kuɗi kuma za a ji ba daɗi wallahi tallahi idan kuka ce su kaɗai suke kun zalunce su su kansu wallahi amma wallahi malam ba mamaki da makocinka ba mamaki da ƙanin matarka ba mamaki da wani amininka ba mamaki da kaza ba mamaki da kaza shi sa al'amuran mutane sun lalace rashin tsoron Allah ya yi yawa to kuma gashi nan ana yin abun kai ka ce babu hukuma a ƙasar su jami'an tsaron ba su da makaman da za su tunkare su ba su da shi ba su da yawa mun faɗa mun maimaita ba soja mai yawa a najeriya ba ɗan sanda mai yawa a najeriya misa ba za a ɗauki yara ga matasa muna da su ba ba su ne za su ba da tsaro ba misa ba za a ɗebe su da yawa ba idan ana ba da soja naira dubu saba'in albashinsa kurtun soja don allah muna da yara sama da miliyan kaza da za a ɗauke su a kowace jiha a rinka ba su dubu ashirin ashirin wallahi za su yi ko ba za su yi ba za su yi a hankali in ƙasar ta warware a cika musu kai in za ka ba da dubu sha biyar ka ɗauki soja ko ɗan sanda kai dubu goma wallahi samari za su je su shiga a ɗauke su a ba su training su kare rayukan mutane tunda ana kukan babu kuɗi ne a ɗauke su kai wallahi akwai wannan an ɗauke su bashi an ce nan gaba nan da wata kaza za a fara biyan su wallahi za su shiga saboda suna zaune ba sa aikin komai ina jin wannan yana da muhimmanci a duba shi saboda abin ya fi ƙarfinmu abin ya yi yawa an rage masu zaman banza sannan an sama musu aiki idan ka lura da yadda ake kashe kuɗi a banza a wasu wurare a banza mara amfani aiki mara amfani amma ga abin da zai amfani mutane ba a gane shi su muna kira a ba da tallafi da agaji ga jami'an tsaronmu a ƙarfafe su a ƙara musu yawa a ba su kayan aiki a girmama sha'aninsu a kula da rayuwarsu in sun mutu kada ya zamanto sun yi mutuwar banza amma yanzu in ka yi wasa a ƙasar nan kana soja ko ɗan sanda in aka je aka kashe ka matarka in Allah ya sa da in ba sa aka ci ba wallahi tallahi na farko dai ba mai aurenta na biyu sai dai ta kare da toya kosai ko awara suna nan da yawa matan tsofaffin sojoji da 'yan sanda awara suke soyawa da masara suke gasawa wannan shi yake tsoratar da su suke ganin yaya za su yi sacrifice su bayar da rayuwar su je don kare kasa a kashe su alhali iyalansu ba su samu benefit din su ba wannan karatun ba a baki na za ku ji shi ba ku tambayi jami'an tsaron za su gaya muku duk wanda ya mutu irin halin da yake shiga billahi azimu dakin ka warwasan su ake yi dakin ka kafin ma ka gama kwana arba'in a cikin ƙasa akwai gyara dole mu gyara sai mun inganta musu rayuwa sai mun taimake su kuma waɗannan samari ina kira ga 'yan siyasa ku dubi Allah ku dubi girman Allah ku taimaki matasan da muke da su a Najeriya wallahi za su share mana hawaye da yawa kuma sai kun rage wannan insecurity da ake fama da shi idan kuka bunƙasa noma kuka buɗe tekuna da koguna kuka saki ruwa a daji kuka yi channel channel na ruwa kuka taimaki manoma kuka sauƙaƙa taki kuka ce a shiga daji a yi noma wallahi sai kun nemi wannan rashin zaman lafiyan kun rasa saboda kowa ya tafi nema muna da muna da ƙasar noma barkate muna da yadda za mu yi to amma babu halin da za ka je dajin dajin ma in ka je ga daji nan a banza yana nan kana sara sai a kai ka kurkuku a daure ka sara fa kai za ka yi noman da za ka ci abinci sai a ce baka nemi izinin sarki ba baka nemi izinin gwamna ba baka nemi izinin kaza ba mai kwan aje a yayyanka dajin ma duk da ake zama duk a yanke shi a bawa manoma a ce ku je a sa gireda duk ta share dajin a yi ta noma ana cin abinci da shinkafa kaga a samu zaman lafiya a samu sana'a to dajin ma ba zai taɓa tunda ba ku ba mutane dajin ba ga masu amfani da dajin sun zo sun kama dajin ai tunda ba ku ba manoma ba bishiya ɗaya idan ka je ka sare a daji za ka je ka noma na'am daman ka san me za ka tarar muna cikin matsaloli muna cikin damuwa Allah ka yayi mana so yana daga cikin hakkin waɗanda wato ake shugabanta a tsare musu rayuwarsu a tsare musu a kare su kar a yi musu ta'addanci a daina zubar da jinin mutane a tsare su sannan kuma dukkan wata kafa da ake ganin za ta iya jawo barna ta kawo mutane ci baya to dan Allah a yi kokari a toshe ta yana daga cikin hakkin mutane ga ainihin shugabanninsu Shi ne su kula da security na ƙasa ga baki daya duk abin da ya shafi taɓa zaman lafiyan al'umma to kada gwamnati ta yi wasa da shi kuma kowaye yake a gaban wannan abu, kada ta ɗauke shi da wasa a yi da gaske inda dai abu zai kawo rashin zaman lafiya zai tada hankali to ai maza maza a magance wannan abu shine za ga an shiru an zauna lafiya amerika da ingila da faransa da ƙasa kaza da ƙasa kaza yawancin su ƙasashen ai ba na musulunci bane ba sallah suke yi ba amma sun riƙe harkar tsaro ba sa wasa da shi wallahi mota idan ka sata wallahi sai an kama ka mota bata mota bata satuwa in ka sace ta sai dai ka wullar da ita a wani guri saboda sun riga sun yi tsarin da ba za ta satu ba ballantana mutum ɗaya wallahi in aka saci mutum ɗaya a ƙasar nan wallahi wallahi ina gaya muku wallahi kowa sai hankalinsa ya tashi kuma idan wuta ce a wurin sai sun ɗauko mutumin nan amma ku bincika ku ci suna da kula da tsaro ba sa wasa da tsaro kuma duk wanda ya zo zai akan harkar tsaro to za su kawar da shi amma mu fa ko me ma za ka in dai kana da wani a gaba ka biya za a hali maka hanya ka wuce to kuma muna cikin wahala muna ku cikin tashin hankali muna ku cikin ainihin wato rudu muna fa cikin damuwa yan uwana musulmi yana daga cikin hakkoki da ya kamata a kula da su shine abin da ya shafi harka ta ilimi ilimi idan al'umma tana so ta samu zaman lafiya idan gwamnati tana so ta shugabanci mutane ta yi mulki lami lafiya ta kula da harkar ilimi abin da nake nufi kada a bari sakta na education sakta na ilimi ya ci baya idan kuka bari ilimi ya rushe to kun rusa sikuritin ƙasa ne gabaki ɗaya so kowane kuɗi za a iya kashewa akan a lura da ilimin mutane inganta makarantu tun daga nazari primary har zuwa jami'a saboda waɗannan 'ya'yan talakawan da suke yawo a titi su samu inda za su je su karatu yanzu a lissafin shekaru yaro in aka sa shi a makaranta ba yankewa zai iya shekara goma sha yana yin karatu a najeriya a nan nan arewa an samu yaron da a shekara goma sha tara ya zama dokta shekara sha tara saboda ya samu kulawa tun da ya tashi makaranta yake ba ta yanke ba ya zama dokta akwai makaranta an sa shi an biya masa an masa kaza an masa kaza to mu ma idan aka kula da harkar makarantu aka inganta rayuwar ɗalibai aka sauƙaƙa musu registration fees daga jami'a har zuwa primary to za ku samu sauƙin ta'addanci a cikin ƙasa don ku kowa zai tafi karatu har wanda bai shiga makarantar ba ma zai dawo ya shiga yanzu akwai asara idan aka sauƙaƙa wa mutane ilimi akwai asara yanzu fa kuna gani fa 'yan najeriya suke fita daga nan najeriya su tafi wasu ƙasashe ko na larabawa ko na turawa su je a ba su scholarship su yi karatu kyauta mutum sai shekara ashirin yana karatu a wata ƙasa kyauta a baka karatu a baka wajen zama a baka gidan zama ka ɗauki matarka ka kai ta duk a baka har sai ka zama holda na phd wallahi tallahi ka dawo ba dangin iya bana ba to mu yanzu namu 'ya'yan ma na ciki ma karatun ya gagare su babu kulawa sai abin da Allah yi so akwai damuwa matuka kwarai da gaske yanzu daga cikin mushkilolin da suke damun mu akan abin da yake ba mu tsoro yake firgitar da mu akan harkar ilimi musamman a nan jihar Kano ina magana a nan jihar Kano yanzu yara muna da yara da suka gama sakandare yan da suke waɗanda suke jarrabawa ta yan bayis shekara biyu malam an rike musu result ɗinsu gwamnati ba ta biya kuɗi ba shekara biyu suna zaune suna so su shiga university sun gagara laifin su kawai sun karanta addinin musulunci duk wanda ya arabic duk wanda ya wata makaranta ta islamic duk wanda suke karkashin jarabawar yan bayan nan shekara biyu yaran suna zaune amma an biya wa yan neko da wayek wani wani irin abu ne mai girma gwamna wani saƙo ne wannan za a iya isarwa mutane ka yi amfani da kujerar ka ranka ya daɗe muna ta maka addu'a Allah ya taimake ka Allah ya tsaya maka akan abin da ka sa na gaba na daidai na kuskure kuma Allah ya baka ikon gyarawa amma wannan abun wallahi tallahi 'ya'yan mutane da 'ya'yan talakawa suna kuka mai girma gwamna in ba su gaya maka ba in ba a gaya maka ba a taimaki 'ya'yanmu a biya musu kuɗin jarraba wannan kamar yadda ake biya wa kowa don suna da haƙƙi a matsayinsu na 'yan ƙasa 'yan jiha a taimaka musu a biya musu su shiga jami'a ku rage yawan masu zaman banza amma shiru kake ji yaran nan suna zaune kun san me yake faruwa yanzu a nan jihar Kano wallahi yara sun fara guduwa da duk wata makaranta da take gargashin Islamic duk wata wata SAS ko wata ko wata wata Arabic college ko wata wani ne yaran fita suke saboda me ba a biya zaka zo kai jaraba ba za ka samu ba su kuma kungiyar ma'aikatar da take kula da harkar jaraba in ba sun rike tunda ba ba su kuɗi ba ne ko ma ta sha rike jaraba in ba biya ta ba waye ma ta sha rike jaraba in ba biya ta ba amma tunda waɗancan boko suke karantawa to kaga biya musu da duk sun shiga jami'a suna level 200 300 ga wani kuma shi dan Najeriya ne dan Kano ne yana da haƙƙi amma ba a biya masa ba mun kasa fahimtar menene hikin wani irin talauci ne tunkari jihar Kano da ba za ta iya biya 'ya'yan talaka nan duka duka nawa ne kudin gaba ɗaya kudin jarabawa to sai wasu suke ta analysis ana ta jin tsoro anya ko ba su ake a rugurguje ilimin addinin ba a jihar Kano gaba ɗaya anya to ba ma wannan shi kaɗai ba abu na biyu shine muna magana ne akan hakkin talaka ne akan shugabansa ya kula masa da ilimi yanzu gwamnati ta cire dukkan malaman da suke na gwamnati a makarantu irin makarantun community community school irin makarantu waɗanda suke na mutanen unguwa da aka kirkira ɗan nan makarantu da aka musu rijista wanda ba na ƙarƙashin gwamnati ba wanda ba biyan kuɗi ake yi ba ake karatu ɗan kaɗan ne ake karɓa suna nan barkate akwai makarantar da anan kano ta fi shekara hamsin sai kaga tana da malamai wajen sha biyar ko goma ko ashirin amma majority malaman gaba ɗaya irin wadda lea suke turowa irin wadda gwamnati take turowa sai suke taimaka saboda 'ya'yan talakawa ne a ciki ba za su iya biyan complete kuɗin makaranta ba sai kaga a can bai fasa biya dubu biyu ko dubu uku ba saboda majoratin malaman gwamnati ta kawo tallafi su suke kulawa suke ba da ilimi gwamnati ta biyan su albashi yanzu duk an ɗebe malaman nan gaba ki ɗaya da haka yanzu makarantun nan da suke wannan tsarin sun tunkaro durkushewa su kuma ba za su iya shiga private school ba makarantun gwamnati kuma ga yadda suke kowa ya fi ni sani yanzu wannan dan girman Allah wannan ba zai iya nuna wa mutane cewa kamar su ake a rugurguje gaba ɗaya karatun addinin musulunci a Kano ba kuma a ƙarƙashin gwamna da yake cewa hajimul islam muna alfahari da wannan sunan na sha faɗa muna cewa muna so mu gan shi aikace ya kai kadimul islam wannan fa shine hidimar musulunci wallahi idan na gindinka ba su gaya maka ba wallahi sun ha'ince ka wallahi sun ci amanarka wallahi akwai buƙatar a taimaka waɗannan makarantu masu ƙaramin ƙarfi a ɗauki malamai ko da an ɗebe waɗancan a daɗa ɗaukan wasu suna nan yan NCE da yawa a Kano ba a ɗauke su aiki ba a ɗauke su a mai da su saboda makarantun durƙushewa za su yi kuma 'ya'yan talakawa da suke karatu a gurin ba za su iya su shiga wata makaranta ba kuma galibinsu makarantu ne na islamiyya makarantu ne na addini wanda an yi su da tsarin addini za ka yi karatun rabi karatun boko kai karatun addini kuma ka gama ka je ka shiga SIS ko ka shiga kaza ko ka shiga kaza da sauransu so muna kira ga gwamnati musamman gwamnatin Kano da kyakkyawan zato muna fatan za a gyara wannan abu amma wallahi waɗannan 'ya'yan su ne shugabannin gobe da jibi kuma waɗannan 'ya'yan zai kan be frustrated don za su ji cewa ba a kula da su ba a matsayinsu na 'yan jiha za su ji cewa ba a ba su kulawa ba me laifinsu yaro ya zauna shekara biyu ba a biya mai kuɗin da ka'ida ne duk jihohin nan na arewa duk katsina suna biya maiduguri suna biya bauchi suna biya ina ne suna biya sai kano tumbi garin musulunci jihar musulunci da muke alfahari cewa guri ne na islama so muna kira dan Allah kuma muna roƙo a kula da yaran nan a taimaka musu kuma roƙo muke a tallafa musu kamar yadda ake tallafa wasu yanzu wasu fa kuɗi aka biya musu miliyan barkate suka tafi indiya suna karatu miliyan barkatai suka tafi ghana miliyan barkatai suka tafi america miliyan barkatai suka tafi china miliyan barkatai suka sai wannan wanda yake zaune a nan shi bai je ko ina ba sai an biya mai kudin jirgi ba a gagara biya mai kudin jarabawa la ilaha illallah yanzu al'ummar musulmi ina kungiyoyin musulmi ina malamai na addini ina 'yan siyasa masu kishin addini kuna ganin wannan ba zai jawo nan da 'yan shekaru a rugurguje a rugurguje tsarin karatun addini ba ma kwata-kwata a ƙasar nan wace gudunmawa kuka bayar ya kamata waɗannan masu makarantu su yi ƙungiya su yi ƙungiya su je su nemi ganawa da mai girma gwamna su gaya masa in mutakila bai ji labari ba wanda zai wahala ya ji labari ko kwamishinan ilimi mai yawan fitowa yana bayani a je a masa bayani ya taimaka wa mutane amma wallahi ina gaya muku akwai yaran mu suna zaune barkate laifin su kawai sun yi makarantar addini yan bayan su jaraba yan bayan suka yi ba su iya shiga jami'a ba to kuma a zo ana cewa ba a so a yi ta'addanci to ba ma wannan ba yanzu kishin kishin muna jin wani wani effort i don't want to call it effort dan ina ganin bai kamata a ce effort ba wani kokari wani yunkuri da ake kokarin a yi ma duk wata makaranta ma da take da islamic a jikinta to ana so ma a cire kawai a mai da ita arabic akwai wannan yunkurin ko an yi shi ko za a yi shi ko kuma nan gaba za a yi shi kuma kun san me yake faruwa wasu kungiyoyi ne ake samu na ƙasashen waje suke zuwa suke ba da tallafi akan harkar ilimi din in sun bayar sai su ba da wasu dokoki ba sai mun fito mun ce ƙungiya kaza ba ya kamata a karɓi taimakon wasu don a ɗabbaka musu wata buƙatar su su suna cin su zo su kashe mana ilimi a nan yanzu shikenan ba za mu rinka samu da su karanta islamic studies ba shikenan ba za mu samu wanda za su suna karanta addinin musulunci ba to me amfanin faculty of islamic studies a jami'ar bayero a jami'ar abu a jami'ar kaza a jami'ar kaza me amfani muna nan muna gani fa aka aka aka soke arabic aka aka soke islamic studies daga cikin compulsory subject hatta akan musulmi yanzu wallahi idan za ku je makarantunmu na secondary school ku ga yaranmu galiban ba sa ɗaukan islamic studies ba sa ɗauka an ba su wani abu daban ba dole ba ne so za a wayi gari nan da shekaru ashirin talatin sai an nemi ma wani malami da ya karanta addinin musulunci a jami'a ta zamani a rasa wallahi muna kira a taimaka a yi ƙoƙari a gyara waɗannan matsaloli kuma lallai ne hakki ne daga cikin hakkokin mabiya ko a yi ko ba a yi ba wallahi mun faɗa amma muna kyautu zaton a yi yaran nan kuma kuna da haƙƙi ku fito kuma ku yi bayani a taimaka muku ake taimakon 'yan balma akwai taimakon 'yan dambe ma ake taimakon kaza ma ballanta masu ilimi ina za mu samu alƙalai ina za mu samu malamai nan gaba a ce yau mun wayi gari yara suna ta fita daga makarantun islamic fita ba suke yi fa ku je ku bincika ku yi hira da principal su gaya muku shekara biyu so muna fatan dan Allah a samar da gyara akan wannan dan ko yana daga cikin me yana daga cikin hukukun ra'ayya hakki na mabiya a kula musu da harka ta me harka ta ilimi muna fatan Allah ya sa a ji da kunnan basira irin waɗannan bayanai wallahi tausayi ya sa muke yi tausayi na mutum biyu tausayi na shi wanda yake shugabancin kuma a zamaninsa aka yi wannan mutum ya zo ya bari a aikata wannan sai bayan ya sauka ya zo bakin ciki ya ishe shi ya ce yaya ake bai gyara wannan abun ba kuma alhali zai gyara oda kawai za ka bayar kudin nan fa na gwamnati ne ba kudin kowa ba ne wasu ma a banza suna cinye kudin nan a banza balantana a biya wa yara jarabawa har ta kai gaba wasu wuraren sai dai masu kudi ne suke karo karo a harada a yi kaza a yi kaza a yi kaza sauransu la ilaha illallah wannan abu ya yi muni kwarai da gaske kuma lallai makarantunmu na firamare da makarantu na private private waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi da aka ɗebe musu malaman gwamnati gwamnati ya kamata ta ƙara duba wannan abun don Allah a yi masa duba na basira a dawo da malaman nan ko kuma a yi recruiting wasu a ɗauke su saboda kar ku yawaita masu shaye-shaye a gari kar ku yawaita masu ɗauke-ɗauke a gari kar ku durkusar da makarantu da yawa suna nan a Kano makarantun nan barkatai masu tarin yawa amma da ana murna an ji daɗi kwarai da gaske Allah ya ba mu ikon kulawa adalci shine ai adalci ma'ana shi yake samar da zaman lafiya a cikin al'umma yanzu misalin wancan dan waye ne wancan dan dan neko ne wancan dan kaza ne an biya masa to shi kuma wancan saboda ya je ya karanta musulunci ko ya karanta arabi ko ya karanta abu an ki biya masa babu wani irin yare da za a iya yin bayani hakan ne dai za su iya fahimta ko da ko ba hakan ake nufi ba amma duk abin da idan ka yi shi zai iya jawowa mushkila to ya kamata kai kokari ka kawar da wannan mushkila din sannan ga kokarin yunkurin hatta su makarantun da suke yin karatuttuka na addini din irin su HIS nan irin su wata SAS wata wata wace waye da sauransu akwai yunkurin a dole dole sai an shigar musu da science subject su ma a ciki ka duba wani abu a ido mutane za su kama ai an ci gaba an yi kaza an yi kaza sauransu amma kun sani kowa akwai field of specialization akwai interest wani so yake yi pure islamic wani so yake pure arabic wani so yake agric science wani so yake medicine wani so yake pharmacy wani so yake nursing wani so yake engineering civil engineering kowa engineering na'am ashe dalibi yana da yana da daman ya samu mai specialization akan bangaren karatunsa mu a fahimtar mu ƙoƙarin yunƙurin shigar da waɗannan darussa na boko kamar science ko na makamancin wannan cikin makarantu na islami ko arabiya ƙoƙari ne na a rage ƙarfin darussan musuluncin a ciki akwai makarantu da ake sciences pure sciences za su iya zuwa can su yi karatu wanda yake so ko akwai wanda ake pure arts za su iya zuwa su je su yi karatu a ciki yanzu kamar ɗalibi ne fa da zai art sai ka ce sai ya hada ya yi art ya yi science kaga bai bayi kamar yanzu ɗalibi ne da yake medicine sai ka ce dole ne sai ya zo ya karanta sai an shigan masa da darasi akan entrepreneurship kamar ɗalibi ne yanzu da yake karatu yake karanta accounting sai ka zo ka ce dole sai ya shigar da hausa da islamic ai daban-daban ne to me yasa yan arabiya me yasa yan islamic su ba za a bar su pure islamic din ba alhali suna yin mas, suna yin english wanda sai da wannan mas da english ne za su iya su shiga jami'a kun san cewa yanzu a tsarin kasar nan duk wani yaron da ya yan bayis yi makaranta yan bayis bai isa ya shiga ya karanta wani darasi a jami'a ba inda ba bangaren arabic ba ko islamic ba ko da ya zo da 9 credit saboda ba a yi da bukonsa ba jami'o'i da yawa ba za su ɗauke shi ba amma mutum yana iya karanta yana iya zuwa ya karanta da digirin hausa a ɗauke shi aiki a banki duk ana yaka a nan wai ina muke wani irin bacci muke ne wannan yanzu ba za mu yunkuro da karatun addinin nan ba karatun arabiyan nan ba kuma yanzu arabic din so ake a media ta as language kawai kamar yadda zaka yi faransa kamar yadda zaka yi faranshi kamar yadda zaka yi english kamar yadda zaka yi chinanci ko jafananci ko waye ita ma arabic din kawai so ake ita ce ta saura akan a musulunci shi ma ba suna kallon sa ne da kallon musulunci ba suna kallon arabic ne as a language ko da sun yi admitin sun karbi arabic din just as a language ba wai din yana da wani muhimmanci ba kuram dama harkar islamic kam wallahi tallahi idan ba mu tashi muka dage ba sai an yi jana'izar harkar islamik gaba daya a cikin makarantunmu na na primary da secondary an binne su gaba daya an je jami'a kuma da mun ba wannan magana ina fatan yan bokon mu za su iya su yi tunani su yi adalci kuma waɗannan mutanen dai su ne jagorori wanda suka karanta islamic din su ne za zama limamanku ku nan gaba su ne za zama alƙalanku nan gaba su ne za su zama masu baku fatawa a ƙasar nan gaba su ne in ƙasa ta rikice za ku ce a yi addu'a a masallaci to duk kun hana su karatun addinin saboda ra'ayi na turawa suna muku barbara yanzu a nan fa arewa fa akwai jihar da wallahi tallahi gaba ɗaya jihar ba a arabi gaba ɗaya jihar a nan arewa haramun ne yin arabi a duk makarantun gaba ɗaya tun daga nazari har zuwa jami'a ba a yin arabi kuma a arewa kuma majority duk musulmi ne a ta kwamishinonin ilimi musulmi amma suna ta bacci sai dai su ji alat wannan ciwo ne yake damun mu akan harka ta ilimi dole ne sai mun fito a inganta ilimin larabcin nan dan da shi za a karanta addini a taimaki yayan su mutanen kirki su zama jagorori na al'umma sannan kuma a taimaki masu makarantun nan kada a bari waɗannan makarantun su rugurguje abu na ƙarshe ya koyi uwana muna watan albarka watan alkhairi dab da shigan watan zulhajji na san an yi hudubobi da aka faɗakar yanzu ma an yi fure hudu ba an gaya mana waɗannan kwanaki ne masu albarka kwanaki ne masu alkhairi babu kwanaki a wajen Allah afdalul ayyam afdalu ayyamin duniya babu kwanakin da suka fi waɗannan kwanaki a wurin Allah tabaraka wa ta'ala irin kwanakin ɗaya biyu uku har zuwa goma ga zulhaji so ana so a yawaita aikin alkhairi a yawaita sallah a yawaita karatun alkur'ani a yawaita sadaka a yawaita azumi wanda ya samu dama ya azumce ma kwanakin zai iya yi watakila gobe watakila jibi shine ɗaya ga wata ko mutum ya azumce mafi rinjaye daga cikin kwanakin ko ka zaɓi duk wasu kwanaki biyu uku hudu ka azumta ku taimaka wa mutane suna cikin matsi ana so a yi sadaka a wannan kwanaki kuma yanzu ne daidai lokacin da sadaka take da daraja ku sayi shinkafa ku sayi abinci ku ba mu bukata kai garin masara ga garin mutane a yanzu ka san nawa ne kuɗin masara yau masara tsakanin jiya da shekarun jiya tana yawo tsakanin dubu ashirin da takwas da tara talatin dubu talatin buhun masara daya kwanan masara kwanan gero yana yawo tsakanin ɗari takwas ɗari takwas da hamsin kwanan gero kura shinkafa da mun ba ma magana ta sai abin da Allah yi gashi an yi noman fa an yi na ranin ya shigo za ku ga ana ta sauke masara sabuwa ana ta gasa ta amma ta ki sauka kun san me ke faruwa labari ya zo manya-manyan 'yan kasuwa su kuma suna nan suna ta tare abincin suna ɓoyewa a sito sito suna ta ɓoyewa saboda ya yi bala'in tsada sai su sake su samu riba waken soya nawa kuɗinsa duka duka wata ɗaya wata biyu nawa ake sai da waken soya dubu ashirin da kaza muna kuka yanzu nawa yake dubu talatin da wani abu ko arba'in akwai waɗanda su kuma sun ƙware a irin wannan yanayi duk inda suka ga abinci to za su je su sayi malam yanzu shinkafa ta rani din nan da aka noma kafin ta fidda kai an gama cinikinta an saye ta an biya mai gona gonarsa kawai ana jira da an gama a yanke ta a sare ta a buge ta a kai su a ɓoye A wanda mutane suke ta yi kenan shi yasa aka samu karancin abincin dan malaman economics suna faɗa demo aka samu demand yayi yawa aka samu scarcity wato karancin abu to kuma wato demo price din zai haya in dai babu abu to kudinsa zai karu suna da dabara 'yan kasuwa in suna so su kara abu kuɗi to sai su rike shi in sun rike shi an bukata sai su sa mai babban kuɗi in sun sa mai babban kuɗi sai ku yi ta saya a haka tunda kuna da bukata to haka suke yi su ɓoye dawa su ɓoye shinkafa suna nan a garin nan akwai suto suto wallahi azimu malam wani sai kai kwanaki ba gama zagaye suto suto da har cikin ƙasa akwai duk abinci ne a ciki ta musu ta shekaru ko aji ana nan talaka kuma yana cikin bala'i yana neman me zai samu kwano ɗaya da zai je a barza masa masara ya je ya ci a gidansa ya gagara to ku yi sadaka masu kuɗi ku saya ku raba mutane maganar layya ku damu wasu ma ko maganar ta ba sa yi saboda bala'in da dabba take tsada tsada ta masifa an daɗe ba a tsadar dabba ba irin bana da sunan abubuwa shiru kake ji gum ana ta dakuwa akwai ayyuka na alkhairi da ake so a yi ko labarin aikin hajji ba a yi an rufe a can kasar ma mafi majoritin su ba za su yi ba sai dan wane da wane haka za a yi amma abun mamaki a saudiya mun gani a riyad mun gani a sauran garurukan saudiya a stadium cika shi ake dam larabawa na akwai kwallo za su je su cika stadium su yi kwallo su yi ihu ba face mask ba distancing babu kaza yan kwallon babu su ma masu kallon babu a haɗu a yi cinkoso wannan duk halal ne amma aikin hajji ba zai yiwu ba sai ku bar mutane su yi allura su je su yi aikin hajji ba an ce rigakafi bane ba to an yi allura kuma an barka da da wannan abun mamakin har yanzu kana tare da shi kai allura to sai yaushe abin tambaya sai yaushe za a bar mutane su rinka hada sahu a masallaci sai yaushe sai yaushe sai turawa sun ce ai sai yaushe za a koma aikin hajji Allahu alam sai turawa sun ce a koma to wannan shine da'af rauni da sai a kafa ka'ida a ce kowa zai je ya yi allurar ku kafa doka ko kuma ma ku je da allurar ku a yafa duk wanda ya zo surkumin ku surkuma masa ya je ya yi aikin hansa ko ba ka bane ba to ka kaga kamar akwai wata manufa ne da ake da ita muna cikin bakin ciki muna cikin damuwa muna cikin bacin rai dangane rashin zuwa aikin hajjin nan amma a disam tayi sai mu ga mu a kasuwa mun cika mutane sai su tafi masallaci a taxi su su goma ko a haye su su ashirin jiki da jiki amma an zo masallaci sai a ce ba daidai sau in ba ka ba za a rufe masallaci mun kasa gane wannan dokar wallahi mun kasa fahimtar ta idan ka je jirgi ba yanzu ana hawa ba duk duniya ba inda ba a hawa jirgi kujerar jirgi jiki da jiki ne amma saboda akwai kuɗi kar a yi asarar kuɗi kaga ana yi mutum ya zo ya zauna jikin ka yi maka atishawa bakwai kafin ku sauka ba komai kuma abin da zai same ka amma a masallaci bai zai yi ba da Allah dan ƙara tunani shi yasa nace ya kamata musulmi mu zama masu tunani ba koyaushe in an zurma mu sai mu zurma ba mu ma mu kawo wani tsari eh za a je a yi a kula mu mu ce kar a ɗauki dukkan majors ba duk majors a ɗauka duk abin da za a yi amma a bar mutane su bauta Allah wallahi tallahi hana yin aikin hajji a ɗauki shekaru ba aikin hajji wallahi ba alheri ba ne ga musulmi wataƙila ku fahimce ni wataƙila ba ku fahimce ni ba Allahumma fashhad ya Allah ka shaida na sauki nauyi Allahumma izal islam wal muslimin wa adill shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadak al muwahhidin wa ahmi hudud ad-din ya rabbal alamin wa qumu ila